الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله بركة من تدعى أولا من yammaci na juma'a wanda ya dace تدعى goma ga wata sha takwas ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da hudu miladiya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a karshen aya ta dari da ashirin da biyu haka ne cikin suratul shu'ara yau kuma za mu tafi farkon aya ta dari da ashirin da uku wannan kuma shine درسنا نهدو na hudu a لا sura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين كذبت عاد المرسلين adawa sun kare ta manzanni wato adawa su ne mutanen annabi hudu alaihi salam kuma irin yadda muka faɗa wajen kazzabat kazzabat qaumun al mursalin haka zaka faɗa a nan manzo ɗaya aka turo musu ba wai manzanni da yawa ba amma karyata manzo ɗaya kamar ta sauran ne gaba ɗaya domin imani da manzanni wata silsila ce ko sarka wadda take hada da juna ba shi halatta mutum yin imani da dukkan manzanni ya ta ɗaya idan rashin yardarsa da ɗayan na sa imanin sa da sauran ba zai masa amfani ba كذبت آدم المرسلين آدم وكن ma'ana kun kare ta annabin Allah da da turo تولو شيني annabi هود alaihi salam iz qala lahum aquhum hud yayin da ɗan uwansa annabi hudu ya yace da su ala tattaqun shin ba za ku tsoraci ubangiji ba malai ce wa kana tajiran jamila sura shi annabi hudu kamar yadda masu tarihi suke faɗa a attajiri ne dan kasuwa ne ko mai kyakkyawan halitta ne yusuf ko adam yayi kama da annabi adam alaihi salam wa asha min al-umri 400 wa arba'an wa sana wato yayi shekaru ɗaiɗai har 464 to amma wannan fa kamar yadda na faɗa littafan tarihi da suke babu wata riwaya tabbatacciya daga dan Allah sallallahu alaihi wa sallam da suke nuna haka sannan aya ta alqur'ani da ta yi isara ba zuwa ga shekarun sa ballantana sana'arsa abin da yake dai sananne yadda ayoyin alqur'ani suke bayani annabi ne cikin annabawa mai zai cikin manzanni amma shekaru nawa yayi alqur'ani da ya bayani ba ha kuma hadisi na manzon sallallahu alaihi wa sallam ingantacce da yi bayani ba da haka da yawa daga cikin malamai ba sa son tattaunawa dangane da tafasil wato bayani filla filla na labarin annabawa ko al'ummomin da suka wuce baya cikin irin abin da alqur'ani ya yi shiru ko ya faɗi shi a jumlace kai sai dole sai kayi lawata harshe akai kayi bayani filla filla tunda Allah ce wallazina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat faraddu aydihim fi afwahihim ila akhir al-aya ma'ana annabawan da suka wuce a baya mutanen annabi hudu mutanen annabi salihu da mutanen annabi nuhu da wanda suka zo bayan su duk gaba ɗaya la ya alamuhum illallah ba wanda ya san su illa billah da bayanin rayuwarsu sai Allah an gane ko ma'ana mutum zai takaita ne kan abin da wahayi ya ba ba tare da mutum ya tsara wani dogon bayanin da zai zanto cewa inda za a ce menene hujja mutum ba zai iya kawo ta ba mutum sai malamin tafsir suna faɗin wannan amma da ina faɗa muku a ra'ayin waɗansu daga cikin malaman tafsiri kenan kan abin da ya shafi kisan da Allah ke kawowa na annabawa ko al'ummomin da suka wuce baya a tare in qala lahum aqum hudun ala tattaqun yace shin ba za ku tsorace ubangiji ba hatta hum ala taqwa Allah ya zabalar da su wajen zun tsoron Allah yace da su inni lakum rasulun amin lalle ne a gare ku manzo ne wanda yake amintacce manzo ne daga wajen ubangiji ba ra'ayina nake faɗa ba sannan kuma amintacce ne ne ba zan yi kare ko rage cikin abin da aka yi man wahayi ba fattaqu Allah wa ati'un ku tsoraci Allah ku kiyaye dokokin sa sannan ku yi mun wa ma as'alukum alaihi min ajr bana tambayar ko wani lada alaihi akan sako da nake isar muku in ajri illa ala rabbil alamin lada na baya kan kowa sai wurin ubangijin halittu haka da rusulu tataradafu kalimatuhum bidda'wati ila tauhid wa ma'rifati al-haqq wa ta'a wato haka zamu ga annabawa kalmomin su na bin juna ta fuskar ma'ana iri ɗaya ne duk da lafazin ya sha bamban amma dai zaka samu sakon iri ɗaya ne a wajen da'awa kiran mutane zuwa ga tauhidi wajen sanar da mutane gaskiya wajen jan hankalin mutane wajen yin da'a fima yuqarribul mad'uwa ila thawabihi ta'ala wato sukan yi amfani da lafazin da za su kusantar da wanda ake kira zuwa ga samun ladan mahalicin sa ubangiji ta'ala wa yub'iduhu an iqabihi ya kuma nesantar da mutum daga abin da yake ukuba ta ubangiji wa kana al-anbiya muttafaqina ala zalik annabawa gaba ɗaya sun yi ittifaki akan haka wa in ikhtalafu fi ba'd tafariya ko da yake sun sha bamban a cikin wani bangare na shari'a wato li kullin ja'alna minkum shir'atan kowanne ɗaya daga cikin mun sanya masa shari'a ko mun sanya masa tsari Allah li kullin da Allah minkum shir'atan min hada wajen tsarin shari'a ko wannan shari'a sadaban daban ibada tsarin mu'amala a iya samun bambanci tsakanin wannan annabi da wannan annabi amma tsarin abin da ya shafi tauhidi da tsayin ta Allah dukkan suna tafiya ne akan tsari guda ɗaya mubarri'ina 'an al-matami' ad-dani'a sukan yi kokarin barranta daga dukkan waɗansu ababai na kwatayi makaskanta wal aghrab ad-dunyawiyya da manufofi na duniya da mutane ke gilwa akai ma'ana da yake so wa ma as'alukum alaihi min ajr bana neman wani lada a wurin abinda zaku ba na duniya ne farau ne garau ne in ajra illa ala rabbil alamin lada na na wurin ubangiji shine da wannan ne da bakatce ma inda kun yan fadu wa ma inda Allah ba ko to ne أترمون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. ديك سوء تبنون بكل ريع in yanzu ka rinka ginawa bi kulli ri'in akan dukkan wani wuri mai tudu lafazin arri'u wato da arri'atu ko da yake arri'atu mufrad arri'a sai zanto jam'i wato yana nufin al-makanul murtafi wuri wanda yake kan tudu a tabnuna bi kulli ri'in in yanzu ka rinka ginawa akan dukkan wani wuri mai tudu ayatan ta'batun ayatan wani jinjine man gini lafazin aya a larabci yana nufin alama to da haka a larabci dukkan wani gini wanda tsawonsa da girmansa ya sa ya yi fice akan sauran gine-gine wanda in ka shigo gari ya yi fice ana kiransa da suna aya yanzu kamar a nan Kano idan aka ce ayoyin Kano ta fuskar gini kaga da harkata ta ban Abdullah kenan ko yana daga cikin ayatan ta ba sunan ko gidan murtala ko kuma sauran abin nan wancan ginin na investment da yake daura da gidan murtala da sauran da waɗansu gine-gine waɗanda sun yi fice ta fuskar tsawo to a larabci shine aya kaga ga wuri dama yana da tudu kuma sai aka je aka yi gini ko mai tudu akai kaga ya karawa abin kwargini da fice shi ne yake nuna musu shagaltuwa da wannan ba shi ne manufar da kusa aka halice ku ba a tabuluna bi kulli ri'in yanzu kwarin ka gini akan dukkan wani wuri mai tudu ayatan wani gingime mai gini da abatuna kawai dan wargi kuna yin wasa wato kuna wannan din ya dauke muku hankali kun manta manufar da ta sa aka halice ku wanda ita ce manufa ta bautar Allah shi kadai da kadai ta da ibada an gane ku shi ne ba da ce bina'an alaman lil marra wato gini wanda yake ake hange shi ga dukkan masu wucewa ai mabani kal alam fil irtifa ko a ce gine gine kal alam wanda yake kamar dingine man dutse fil irtifa wajen tudu da abatuna bi man yamurru bikum wanda ku hawo gine ginen kuna kuna wargi ga dukkan wanda ya zo wucewa kuna masa injili وتسخرون منهم كنا اجري لسوء والجملة حال من ضمير تبنون وتوانا الجملة تتعبسون كمر حال صاحب الآل حال دي سنة ضميري دكي تكون كلمة تبنون وان سنة واو الجماعة دي سنة فائل تبنون بس وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون كما فارق لكر مصانع ما ليس الجمع لنا مصنع وهو الحوض المصنعة أتكلم في اللارجي سنة الحوض وتوقعتم تفكي لتهذا الوقت wato kamar dam ke ko sabki ko dam ko tattakiruna masani'a kuna yin dam dam da madatsun ruwa manya manya da kuke tara ruwa dan waɗansu al'amuran ku na duniya ko dan shakatawa da holewa ina tattakiruna masani'a ai ibanan wa biraka kuna tara tabkuna da kududdufai na ruwa a tajma'una fiha al-miyah al-ma kuna tara ruwa fa hiya min qabil saharid bala yace kamar dai as-saharij ne as-saharij dan ina na as-sihri as-sihri shine tafki da aka yi na tara ruwa ko rami da zaka haka dan ka tara ruwa kamar musu yin kun dan ma'ayi kan rasulullah kan hadith al-arabi ibn nada wal masna'atu laha urf al-yawm mawadi' al-intajat bala yace to amma lafazan al-masna'atu al-arabi da yau na zamani na nufin masana'anta ta wani manyan manyan kamfanoni kenan dan in sai zanto masana مثل مصنع الصلب ومصنع النفط kamar masana'anta ta yin kankara ko kuma masana'anta wadda ake saka yumkin an ta kula hiyar muradu fi dhalika alwaqti mai yiwa wannan din ake nufi wato masana'antu a irin wancan lokaci tsara da masana'antu irin nan ko dai masaku ko wajen wadansu kere-kere wanda suke fa'o da mulki halaki ahliha ba mu same su ne za a baya tarihi tunda masu sun so daga sun mutu sun tafi kuma wancan abin ma yau da gobe da gobe har ya rushe babu ma'ana dai lafazin mafani' abin da yake nufi a asalin larabcinsa shine wurare na tara ruwa amma daga baya akan yi amfani da kalmar ne wato a wurin kamfanoni wajen kere-kere wa tattakiruna masani'a kuna rikar almasani'a tafkuna na ruwa ko madatsu na ruwa la'allakum takhallun kai ka ce dawwama za ku ma'ana gini da tara ruwa dan noma sawa'un noman rani ko noman damina wannan shi kuka sa a gaba asalin yin gini ba haramun bane cikin addinin musulunci kamar yadda gina madatsu na ruwa dan a tara ruwa a yi amfani da shi ko dan a yi kiwo a yi kiwon kifi da sauran halittun ruwa a bunƙasa ƙasa ta fuskar tattalin arziki wannan duk asalinsa ba haramun ne shari'a bata hana ba amma abin da yake kuskure shine ta wannan akan bautar Allah shagaltuwa da wannan kadai ta yadda mutum zai shagalta da duniyarsa ya kyale lahira wannan shine abin da ayoyin alqur'ani suke zargi akai kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadharuna al'akhirah bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa wato inda za ku haɗa guda biyun wabtaki fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tabghi al-fasada fil ard inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin to da mutum bai zama abin zargi ba a duniyar ka more ka ci gaba ka yi gine-gine ka yi kere-kere ka yi masana'antu ka kasuwancin ta ka buɗe rumfa a can rumfa a can kiwo a nan kiwo a can noma a can gurin duk wannan babu laifi lokacin sallah a tafi a yi sallah lokacin azumi a yi a tafi a tafi a je aikin haji a je umara a yi salatu da annabi a yi istighfari a yi hailala a yi karatun qur'ani kuma duk ana wannan to wannan bai zama abin da ba amma zai zama abin zargi in an shagalta da duniya ta ɗaya daga su baruwan su da lahira da haka zargin da annabi hudu cewa mutanen sa nan wurin ban ne sai su shagalta da waɗannan baruwan su da Allah ba ruwan su da wahayin da Allah ya saukar sai dai yau ai gini a can yau ai gini a can wurin nan a ta ayi tsan ruwa can a talar ruwa nan a yi su yi mun dan a sha kasa nan yi gidan wasanni wannan sai sai ke zargin su ina fatan kun fahimci wannan bidiyo sune wata takarruna masani ala lakum tafurdun bugu da tsari wa idza batashtum batashtum dabbarin lafazin albatsu a cikin harshen larabci shi ne akhdhu bi ulf damkar mutum da karfin tsiya shine al-babsu idza batashtum ma'ana idza aradtum al-batsha idza batashtum idan kun yi nufin cin zali idan kun yi nufin musgunawa batashtum jabbarin kukan musguna jabbari ne kuna masu yawan kisa domin lafazin al-jabbar ne mutum mai yawan kisa in turidu illa an takuna dabbaran fil ard wa ma turidu an takuna min al-muslimin mai kisa kisa da zalunci shine jabberi amma mai kisa a fagen fama ba ka kira su jabberi mujahid kenan wanda yake kashe kafare a filin yaki ya kashe kan ya kashe kan to wannan ai babu laifi ai manzon Allah ma da ya kama asra badar wato gasanin da suna fursunonin yaƙi a yaƙin badar kuma yake cewa zai fanshe su Umar dan mu na cewa ba mu izini din mu karkace su ina cewa a dai a fanshe su sai Allah ya saukar da aya ita ma kamin nabiyyin an yakun lahu asra hatta yuskana fil ard bai dace ba ga annabi ya rike fursunonin yaƙi wai ne yankwansa sai ya cika kasa da gawawacin su tukuna hatta yahzul al-iskhan al-iskhan shine kasratul qatl sai ya karkace waɗansu ta yadda sauran da za su yi ragowa ba za su muku barazana ba تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم فإذا لكيتم الذين كفروا فضرب الرقاب كذا ضرب الرقاب أي ضرب مصدر لنا ضرب يضرب ضربا إطلاق المصدر بعد أن كاو في إليبا توكيدي لتفكر معنا أي فضربوا ضرب الرقاب معنى كوي تفل ويا كوي حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق bayan kun raunana su kun yi musu ɗaiɗai kun yi musu fata-fata to sauran sai ku rike su a matsayin fursunonin yaƙi fa in ma man nan ba'du wa in ma fida'an hatta taba al-harbu aw zalaha zalika da aka yi shiru jumla ta shiga zalika jumla ta daga ta gama shiga walau yasha'u Allah lan tasar minhu wata jumla ce daban kika taba jin kalma kawai zalika kawai kalma jumla ta shiga wa'ana wannan duk mu'jiza ta alqur'ani ne girma abin nufi dai kar mu nisa da ayar da muke ciki idan mutum ya yi kisa a filin yaƙi ba a kiran sa jabberi idan mutum ya yi kisa ta fuskar tabbatar da adalci ba a kisa su jabberi amma wanda ya yi kisa don zalunci shine ake kira da suna jabberi sawa'un ɗan ya kise ko goma ya kise duk sunan su jabberi amma dukkan wanda ya kisa ta hanyar adalci wannan ba jabberi bane a nan ne ce da su wai za ba fasto idan kun tashi zaluntar mutane batastum kukan zalunce su dan dabbari da kuna masu yawan kisa ma'ana kukan yi kisa ba tare da adalci ba sai dan zalunci kullaha wa tayyibun ku tsorace ubangiji sannan ku yi mata'a wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamun ku tsorace wanda amaddakum ya ni'imta ku bima ta'lamun da dangin abin da kuka sani wanda ku kun san ni'imomin Allah ne a gare ku ba ku ka samu rakan ku ba kamar me da me shine aya da gaba ta bayani أمدكم بأنعام وبنين وجنات وأمين إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم فتفضل زوبا جدا ديا نئم تاكد أبيتك وسني أمدكم بأنعام وبنين يعني أمتاكم بأنعام da dabbobin gida su ne al'an'am kuma ki da awaki da shanu da kuma raƙuma wa banin ya kuma ni'imta ku da ƴaƴa wa jannatin ya kuma ni'imta ku da gonaki wa uyun ya kuma ni'imta ku da maremari na ruwa kawai wanda kuka haka ta hanyar rijiya ko wanda suke bubbugowa da kansu cikin duwatsu su ne uyun jam'i na ayin ainun jariya to dukkan wannan dangi ne ni'imomi da Allah ya wa waɗancan mutane idan an ce al'an'am a galibi su ne gano ikan dabbobi guda takwas amma wani lokacin akan ambaci al'an'am a larabci ana nufin raƙuma kadai kamar da idan an ce jannat galibi ana nufin gonaki waɗanda suka tara kayan abinci da kayan marmari ko kayan marmari kadai kamar su mangula da ayaba da lemo da sauransu ko haɗe da kayan abinci amma wani lokacin akan ce jannat a cikin larabci kuma ana nufin gona ta da ne kadai dan wato dangantakar magana ita ce za ta tantance maka ko da ka gani cikin hadisi an kawo janna kuma sai aka ambaci wato gonar dabino to ka gani ka fahimci da yake nufi a ciki wato waɗannan ababen da Allah ne in ta suke nan ko cikin ababen da Allah ne in ta suke nan yace inni akhafu alaikum azabu yawmin azim ni ina ji muku tsoron azabar yini wanda yake bai girma yini mai girma shine yinin ranar tashin kiyama daga nan sai قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم duk da irin wannan magana da yi su kalu sai suka ba shi amsa da cewa sawa'un alaina mu fa daidai yake a wajenmu awa amsa amlanta kun min alwa'ibi sun kai wa'azi ko ba kasance cikin masu wa'azi ba duk abin da yake ai la nar'awi bi wa'azik ba za mu firgita ba saboda wa'azinka ba za mu daina abin da muka saba yi ba kawai don saboda wa'azinka kai farka yawan da ka je wanda ita ce bakar magana da adawa suka fadawa annabin su shine annabi hudu alaihi salam aw azka am lam takun min alwa'izi ba la musu ce tunda aka ce aw azka da kuma sai a ce aw lam ko ba haka ba sawa'un alaina ajazina am sabarna jazina sabarna wannan madi wannan ma madi jazina am sabarna ba a cikin alqur'ani lokacin akan kawo madi yuqabiluhu madi ko ko madi yuqabiluhu mudari ko ko madi yuqabiluhu ismul fa'il kaga awa'azta kaga nan gurin ai madi ne am lam takun min alwa'izin kaga alwa'izin nan gurin ismul fa'il innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum kullu jikatin tani ai da ubangiji subhanahu wataala ce wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum sawa'un alaykum ad'awtumuhum am amtum samitun mana ad'awtumuhum am lam tad'uhum da sai mukabalan wannan da wannan ad-da'wa bid-da'wa ad'awtumuhum am lam tad'uhum amma ad'awtumuhum am antum samitun sai dai dan aw anta am lam takum min al-wa'izin wato akai muqabala na mabi da ismul fa'il ma'ana daga cikin mu'jiza ta alqur'ani mai girma kenan ba lalle bane ba sai lafazin ya kasance hadha yuqabiluhu mathiluhu wa nadhiruhu kada yuqabiluhu nadhiruhu wa mathiluhu kada yuqabiluhu ghayruhu suka ce awa anta am lam takun min alwa'idi ko kai wa'idi ko kai duk sai ne mu a wajen in hadha illa khuluqul awwali lafazin hadha anan ismul ishara suna yin ishara ne zuwa ga halin da suke ciki ko halin da mutane suke ciki na yau a haifuwa na kuma wata rana ya mutu shine in hadha hakan da muke gani a cikin rayuwar mutane ta yau da gobe da mutuwa da rayuwa ba komai bane baki illa khuluqul awwali a wata qira'a illa khalqul awwali khalqul awwali qira'ar al-imam al-kisai da al-imam abu amr al-basri da kuma ibn kathir al-makki in hadha illa khalqul awwali قراءة الجمهور إن هذا إلا خلق الأولي إذا أنت الخلق أي قوة أبدا يتلقي شيء halitta. halitta to amma akan ambaci ana nufin halitta sannan aka ambaci al-khalq wato ainihin ana nufin ƙarya to idan an fassara shi da ƙarya kamar abin da suka ce masa kenan in haza illa khalqul awwalin bisa ga wacin kira wannan ba komai bane ba kame mai ta abin da ka zo da shi ba komai bane fa sai ƙarya irin ta mutanen farko kai ma yau kame mai ta ta dama tun wadannan sun taɓa suka yi ƙarya a duniya irin su wani su wani su wani suka kira ya annabawan da suka ji an taɓa faɗa musu sun zo suka ce don magarata ne kai ma abin da ka zo ka mai ta ne ka bi sunna irin ta shine in haza illa khalqul awwalin in dan mun da kira ina fata wato kirkiran kenan kamar in haza illa ikhtilaq kaga duk madda ta khalaqa ita ce da aka samu ikhtilaq a cikin ta inna ma ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka ai ga takhluquna bi kaga al al da إن هذا إلا خلق الأولين الخلق شيء الطبيعة وإنك لعلى خلق mai girma sai تنكر نبيئة بجرمة سيدا توا بمسكي نفسي زنسنس إن هذا wannan abin da kake gani na yau a haihuwa ne gobewa ne mutu ba komai bane illa khuluqul awwalin fa sai dabi'a irin ta mutanen farko ma'ana wulidu wa matu wa kadhalika nahnu wulidna wa sanamut lam ba'atu wa kadhalika nahnu lam nub'atha ila al-abad abin da nufi na da an halice su kuma sun mutu mu ma haka an halice mu kuma za mu mutu na da din ba mu ga sun dawo ba mu ma nan gaba ba za mu dawo ba kulukul awwalin dabi'a sai ta mutanen farko haka dai kowa ya mutu ya tafi yi tafi kuma ya tafi ke nan ba dawo haka suke nufi ka kare ta tashin kiyama ne wannan kaga in ka dauki wannan kira'ar dai ba magana mai dadi suka faɗa masa ba in ka dauki wannan kira'ar ba ba magana mai dadi suka faɗa masa ba kira'o'in guda biyu tunda ka'ida ne al-qira'atani kan riwayatayn kira'a guda biyu akan ɗauke su tamfar riwayar hadisi guda biyu ko ne a ɗauke shi da ma'anarsa ma'ana ayar ta kunshi dukkan ma'anonin sun faɗa masa hakan sun faɗa masa hakan in haza illa qulul awwalin wa ma nahnu bi mu'azzabin suka ce san san ba za a yi mana azaba ba abinda suke nufi ba ma za a tashe mu ba ballantana maganar azaba ta shine wa ma nahnu bi mu'azzabin Allah ya ce fa kazzabuhu sai suka tsare tashi fa ahlakna ko kuma sai muka halaka da su inna fi zalika la aya lalle a cikin hakan akwai aya wa ma kana aktharuhum mu'minin da yawan su ba su kasance masu imani ba lafazin fa halakanahum fi dunya wa nazum ka halakar da su anan bai ne kenan birrihi sarsar da wata iska wadda take mai kogi arsalna alaihim rihan sarsar wa hiya rihun barida wato iska ce wadda ke dauke da sanyi shadidatu sawt da kuma tsananin sauti kogi lama a fiha babu ruwa cikin ta wa kullum kada alaihi saba layalin wa ta ayyami wato aka turo musu wannan iska tsawon dare bakwai yini takwas awwaluha min subhi yawmil arbi'a bi qur'anin zakirin wa farkon iskan ya zo ne wato ainihin a safiyar ranar laraba a kwanaki takwas sun karshe wato na cikin watan shawwal kuma a lokacin ana cikin sanyin hunturu wannan tantance ne kun duka ne da fata labarai ne wallahi ma azan Allah ya su ba Allah bai fada su ba Allah bai fada su ba a takaice dai Allah ya turo musu da iska tsawon kwanaki guda takwas da kuma dare ya bar saba da yalin musamman ta iyalin mutum kwanaki yini ɗaya ɗaya ma'ana har guda takwas kuma dare ɗaya ɗaya har guda bakwai amma laraba ne ta fara ta ƙare laraba talata ne alhamis ne a ubangiji ta alaƙi zai kan sarki فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم لله أبنجد كثير العزيز مبوائي سنكما الرحيم والذي يجنك ثم أكد تعالى على الكفة بما كان يؤكل به على قصص هذه السورة معنى أن تجي تفسر بإيران أبين ده أكيد تجي قصص من سورة الشيكين إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ثم ذكر تعالى قصة ثمود أبين زي بيبايكم ألا يا أمر في قصة ثمود وفي تكذيبهم ما بلغهم رسول الله صالح wato ainihin kisar samudawa yadda suka karyata abinda annabi salihu ya isar musu kuma mai Allah ce كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وبجد في كذب الثمود المرسلين قبيلا ثمود كما ثم تنقري تمنزلني إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون يا عند تنقوان صالح يسير سوسين بذاك ترسو بنجدي با إني لكم رسول أمين للذي أدريكم منزول يسنن أمين تكسي cikin abin da nake isarwa fattakullaha wa ati'un ku tsorata ubangiji ku yi mun da'a wa ma as'alukum alaihi min ajr ba na tambayar ku wani lada alaihi akan abin da nake isar muku din in ajra illa ala rabbil alamin lada na ba akan kowa ce ba ta akan ubangijin halittu shine Allah subhanahu wataala yace gaba da cewa ne tusrafuna fi ma hauna amin في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين واتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المشركين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون a سوء تتركون فيما ها هنا سنة أماني كذا أبرك فيما ها هنا cikin wannan abin da kuke ciki wannan rayuwar da kuke ciki ta duniya a nan za a kyale ku a haka amini kuna amintattu ku saba ma Allah ku yi abin da kuka ga dama mutuwa ba za ta zo ba azaba ba za ta zo ba fushin Allah ba zai zo ba amma din ku haka zai faru tambaya ta yake musu tambaya ta nuna zargi kan abin da yake shine ma lafi istifhamul inkariyyin tawbihi wato tambaya ce ba wata neman ansa ba sai musu inkarin halin da suke ciki na san cewa da rayuwar duniya sai nuna zargi akan halin da suke ciki wal ha'u bihi. ha din nan ta farko wato littambihi dan jan hankali ce wa huna lafazin huna kuma ismu isharatu lil makan al qarib dama yana cikin dangin asma'ul isara wanda ana isara zuwa ga asiri da yake kusa sai a ce huna idan wani nesa da sai a ce hunak wato nesa da take matsakaiciya idan nesa da yawa hunalika ce wal muradu bihi dunya anan da yake huna yana nufin duniya kenan ai la ta takidu annakum tusrafuna fid dunya kada ku kudurta cewa fa za a kiyale ku anan cikin rayuwar duniya mutaqallibina fi ni'am allati antum fiha aminu min al'azab kuna masu jijiyawa cikin ni'imomin da kuke ciki kuna amintattu daga azabar Allah kar ku taɓa tsammanin haka da faru wa zikru ni'am allati yatana'amuna biha fi dunya ala tafsir wa zakara ni'am allati yatana'amuna biha fi sai zai ambata musu dangin ni'imomin da suke ni'imtuwa da su fillan da yake a tsarko da kuma hahuna shin za a kyale ku a haka a cikin halin da kuke cikin amina kuna amintattu fi jannatin a cikin gonaki da kuke da su na kayan abinci da kayan marmari wa uyun da mare mari na ruwa ko rijiyoyi ko idanun ruwa da suke kulkulowa cikin duwatsu wa zuru'in da shuke shuke wa nakhlin da itacen dabino fal'uha habiyan wanda hudarsa mai laushi ne yana dab da godowar dabino dan yawanci masu gonakin da bino lokacin da hudar da bino din nan ta fara laushi wato ya kusa tsagewa yaya ta fara fitowa wato sun fi sha'awar gonar su a wannan lokaci dan suna ganin ta kai labari an kai matakin da lalle wato za a samu amfani da wa tanhituna min al-jibali buyutan farihin wa tanhituna wato kuma kuna ta tsatsagawa min al-jibali cikin duwatsu buyutan gidaje farihina kuna masu kwarewa wajen iya tsaga gidaje a cikin duwatsu annahatu shine zana abu ko tsaga shi annahatu yana da ma'anan zane san yana da ma'anan tsaga to kenan abin da suke sukan zana sannan kuma su tsaga wato sai mutum zai jikin yin gidan wando sai zana yadda yake son gidansa da zai yi sai kuma ya ci gaba da hudu dutsa eh, ya fitar da ɗakuna ya fitar da falo ya fitar da ɗakin barci da ɗakin baki da ban ɗaki da komai a cikin duwatsu baya magana wai bulo da bulo da wani katakwaye da wani rufin kwano duk ba buƙatar wannan kawai alladhina jabu sakhara bil wadi kan daga zan samu dawa ai ka san karfin su yanar jabu sakhara bil wadi to kuku da duwatsu su kai ila tanhituna min nuna jibali kuna tsatsaka gidaje kuna yin buyutar gida kuna kuna tsatsaka duwatsu kuma yadda su gidaje farihina kuna kwararru a ciki a wata kira'ar farihina kuna masu alfahari da jijji da kai saboda kuna ganin irin sai gaban da kuke da shi wanda wadansu ba su da irinsa idan ka ce alfarihu ma'ana haziki kan abu idan ka ce alfarihu wato ma'ana wanda yake alfahari da abu kamar al'ashir kamar ah, wato albatir wato wanda yake ji da abu ji da isa kan yin abu bambancin su wannan fariha ya farahu dukkan su bilha ne fariha ya farahu ma'ana wanda yake da girman kai kenan wancan kuma faruha ya furuhu ma'ana kamar karuma ya karumu kenan zarufa ya zurufu kenan shi kuma wanda yake nuna kwarewa kan abu kenan shi yasa ayar ta zo da kira'a guda biyu a wata kira'a wa tanhituna min al-jibali buyutan farihin a wata kira'a wa tanhituna min al-jibali buyutan farihina farihina bi ma'ana haziqina wazn wa ma'ana bi ma'ana kuna masu hazaka da kwarewa wajen yin abu ko ko farihina kuna masu jiji da kai da alfahari da yin hasan wato yana zargin su kan wannan Fattakullaha wa atiyu ku tsorata Allah ku yi mun da'a cikin abin da nuna da shi shi ma marka kun bi wala tuti'u amra al-musrifin kar ku bi lamarran mutanen da suke ketare iyaka allazina yufsiduna fil ardi wala la yuslihun su ne wanda suke fasadi a ban kasa ba sa yin gyara kada ku ce za ku bi tafarkin irin waɗannan tafarkin su ba tafarki ne mai kyau ba fasadi a ban kasa wato ta hanyar shirka da ayyukan sako da kafirci da sauransu wala yasuluna ba sa yin gyara na ba sa da'a ba sa yin imani da Allah madaukakin sarki ko da manzon da Allah ya turo musu ko daga nan sai qalu inna ma anta min al-musahharin ma anta illa basharun mithluna fa'ati bi ayah فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمس فيها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم bayan ya gama jawabinsa Falo su kuma sai suka ce wajen bashi ansa da hu inda ma faqadu hujjatan alaihi yayin da suka rasa kowace irin hujja da za su goyi maganar sa sai suka ce shi inna ma anta min musahhari lalle kai din nan kana cikin wadanda aka wasihi ma'ana sun tuhumci hanka da zakiya ba lafiya kake ba kana da halin ka usibat uquruhum bisihr kana cikin hankalin su sun samu motsuwa saboda sihiri da kai hatta la ya'rifuna shay'an mimma yaqulun irin mutanen da ba sa sanin me suke faɗa kawai suna sakin magana ta kaka wai wannan magana da ya faɗa magana ta san ya kamata ka ji fatin sun faɗa zance irin a tukrafuna fi ma amini fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa naslin talwaha hadid wa tanhituna min al-jibali fattaqullaha wa wannan duk magana ta rashin hankali a tunanin su sai ka mace mai dan ka da gaskiya wani ya zargi ka ce baka da hankali ga ka jiba magana da magana sun kima ta annabawa wani ya ce musu ba su da hankali to balan kai ka zo ka nemi abin da wani annabi ya faɗa ai bi tabi'atul hal mutane na iya zargin ka cewa baka da hankali dan ka saba abin da suke ka saba al'adunsu ko abin da suke so dole ka tsaya yadda aka faɗa mutanen farko za a iya faɗa maka ma yuqalu laka illa ma kad qila lir rusul min qablik inna rabbaka lazu maghfira wa huwa iqabun alim ba abin da za a faɗa maka sai irin abin da aka faɗa annabawan farko matakar kana kokowar ka bi tafarkin su ma'ana dai suka ce da shi inna ma anta minal musahhari ai anta minal maghdubina ala qawlihim kana cikin waɗanda aka rinjaye hankulan su ma anta illa basharun musulun kai fa ba kowa bane face mutum ne kamar mu fa'ati bi ayatin in kunta minas sadiqin ka zo mana da wata aya mana in ka kasance cikin masu gaskiya ma'ana ka zo da wata mu'jiza da za ka nuna bambanci tsakanin mu da kai sai da zamu gane kai annabi ne ba sauran gama garin mutane ba fi risalatika cikin abin da in kai mai gaskiya ne cikin manzancinka qala sai yake da su hadhihi naqatul laha hadhihi wannan wata taguwa ce a tara ilaiha ba da ma akarjaha Allahu min as-sakhra wato ya yi nuni zuwa ga taguwar kama sarara kuma kenan bayan Allah ya tsago ya tsaga wani kamfar dutse ta fito bidwahi saboda addu'ar sa da yayi kama maktarahu haka mai da dama haka suka nema sun mawafahun bi ne ya umarce su da ababen ya musu wasiya da al'amari guda biyu al'awwal na farko yace laha shirbun to tana da kasanta na ruwan sha ai nasibun min al-ma wa lakum shirbu yawmin ma'lum ko kuma kuna da kasanku ayi ne wanda yake sananne ma'ana yau ta sha ruwa ita kadai a rijiya ko kuma gobe sai ne ranar shan ku ba ruwanta da shan ruwa a ranar idan kuna da buƙatar ruwan jibi to a goban sai bayan kun dauki ɗauki nan sai ku dauki na jibi ta yadda wata gari ba sai kun dawo ba ko kuma a'a kamar da ɗansu suka nuni cikin malamai wato yini ɗaya ne daga safiya zuwa tsakiyar rana rana lokacin shan ne kar wanda ya zo rijiya ya ce zai halatta ruwa ko shi zai tarayya da ita bayan rana ta raba tsakiyar zuwa faɗuwar rana wato ko kuma lokacin shan ne an fahimta ku amma zahirin zai fi nuna cewa kowanne yini daban-daban da ya ce wani kum sirbi wani ma'alum kuna da sha a wani yini sananne ma'ana yinin da yake kike yinin da kenan ga ya musu wasiki guda biyu ce laha shirbun wala kun shirbe mu ma'lum yawasikin farko na biyu shine wala ta masu bi soyi kar ku ce za ku shafe ta da cutarwa a ya akuda kun azabu min azim dan sai azabar yini mai girma wato ainihin ta shafe ku to kun ga anan gurin ya ya kai makura wajen isar da hujja farko wa'azi yayi da yayi wa'azi suka rufe da su ne wa'azin sun suka tuhute shi da hauka sai kuma suka nemi inda gaske ne shine hankali ne ko ma annabi ne sai ya kawo musu abu kaza ya kuma roki Allah Allah ya kawo wannan abin mu'jiza kaga da hujja su ta sake ko me ya kamata su yi su yi imani ko suka kin imani to da ba su yi imani ba duk da haka lokacin azaba ba ta kama su sai to wannan taguwa da kuka roki ta zo yanzu sai kai ka san ruwa da ita kenan yau ta gobe ku sha jibi ta za ta kusa kowa yin su daban-daban kuma kar ku za ku fitar da ita to amma tun da kan garewar kafiri ta kai matuka duk ba su ji ba aya ta gaba za ta yi bayanin me ya faru فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في la aya. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم التي فأقروها سيرتك سوتيك أي عكرها بعضهم برضاهم wanne cikin sai soke ta tare da yadda su wana da sahibahum fata'afa fa'aqar wato mutum ɗaya ne ya soke ta amma da goyon bayan sauran to tun daga goyon bayan su aka yi sai aka jingina sokewar zuwa gare su gaba ɗaya sai aka ce fa aqruha kaga wawun tana ai wawun jama'a kamar su duka sun yi tarayya sai wannan ke nuna in in wani yayi barna kai kuma ka tsare da gefe kana mai goyon bayan barnar da yake kamar kai tarayya cikin wannan barnar duk da kai ba ko basara na abin ba dan mutum ɗaya ne kace ta fa na daw sahibakum sai suka kira gogon nan fa ta'ata sai ya karɓi mashi fa aqara sai ya soke ka amma sai Allah ya bada labarin fa kazzabuhu fa akaruha suka kanyata annabi salihu sannan suka soke kaguwa ma'ana kamar sun yi tarayya sun duka tunda da yadda su kamar yadda nan gurin fa akaruha ma'ana sai suka soke ta tunda da yadda su ne abin ya faru malik yawm salata abin ya faru ne a wata rana ta talata fa kazahu al-azab yawm sabti sai azaba ta zo musu ranar asabar ba da ma ja'a lahum alaihi alama ko ju'ila lahum alaihi alama bayan an sanya musu alama wa huwa annahum fil yawm al awwal min thalathati mi'at wa yawm al arba'a qad isfarrat wujuhuhum thumma hamarrat fil qamis thumma swaddat fil jumu'ah فأصبحوا نادمين على أثرها خوفا من أن يحل بهم العذاب لا توبة ومجرد الندم ليس توبة ma'ana dai yadda malaman tarihi suke faɗa abin ya faru ne a ranar talata to kafin nan gurin sai aka yi musu gargaɗi cewa to za su ɗan hore rayuwarsu ne fa kwanaki guda uku eh za su ɗan ji daɗi kamar ta ofi dari kuma salasa ayyam ku ɗan more duk wanda yake so ya more ya more kwana uku kawai lokacin da aka ba su na zuwan azaba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zalika wa'azun ghairu makzub alqawli ne wanda ba abin ba baya tashi duk mai kuɗi a banki ya fito da su ya more duk mai tano yi ya yanka kilifi ya yi romo ya barfe farfesu da abin da zai yi ta ofi da tamatta ofi da kuma ta ayyam kuma wani tsawon kwanaki uku kadai to zo ne laraba a bisa ga wannan labarin kenan in an dauki tafsirin kamar yadda labarin yake Allah ya kawo abin a dogole amma masu tarihi sun fi tantar kira ne ko ma'ana laraba da alhamis da juma'a duk su ne mata ofi da kuma ta ayyam wannan na wucewa azaba kenan ta gwamnati wace da ina fata an fahimta to kaga ko saka babu wato an abin da dinsu an riga an kisar musu da hujja suna su take ta fa asbahu nadimin sai suka waye gari suna ba masu dama ala akari hadisa da sauki ta da suka yi khawfan min an yahulla bihim al'azab la tawba wato nadama da suke yi ba wai nadama ce ta sun saba wa ubangiji ba nadama ce ta wato kar azaba ta zo musu haka waɗansu malamai suka fassara waɗansu kuma suka ce a'a suka waye gari suna nadama bayan azaba ta zo nadama ta damun sani da ba mu yi ba to nadama irin wadda mutum zai ce da na sani da ban yi ba ai asalin ta tuba ce to sai dai kuma tun da ba su tuba din ba sai da azaba sun tuba ba da amfani wato kamar yadda muka same bai tawa fa lam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sa wato tubansu ba za ta yi musu amfani ba imaninsu ba zai musu amfani ba in ba su imani ba sai da azaba inna matawbatu ala allahi lillazina ya'maluna su'a bi jahala thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu allahu alaihim wa kana allahu aliman hakima wa laysat at-tawbatu ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara al-maut qala inni tubtu al-an in dai mutum ba zai yi tubo ba sai lokacin da azaba ta zo masa to tubo ba zai masa amfani ba a nan gurin nadama su sun yi ne bayan azaba ta zo to ita kuma nadama bayan azaba ta zo ba ta da amfani fa asbahu ladimina inna nuzula azab suka waye gari suna nadama bayan azaba ta riga ta sauka fa akhadhahum al-azab sai azaba ta dace su ay al-maw'ud bihi azabar da aka musu alƙawarin ta fa huliku ko fa halaku suka halaka gaba daya illa fi zalika la aya Lallai a cikin hakan akwai aya kuma kana aktsaruhum mu'minin da yawan su ba su kasance mu'mine ba wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim lalle ubangijinka shine al-aziz mabuwayi sannan kuma ar-rahim mai jin kai walau amana aktsaruhum lama ukhidu bil azab inda da yawan su yi imani da ba dan kinsu da azaba ba thumma zakara ta'ala qissata lutin ma qaumihi abin da zai biyo baya kasar annabi lut tare da mutanansa Allah ya ce كذبت قوم نوح قوم لوط لمرسلين متانا الله لوط عليه السلام ثم سن كريت من دنيا إذ قال لهم أخوهم لوط يا عند دان قوانسا النبي لوط يتدسو ألا تتقون ثم لا تقرسوا بنجي با بالك أخوهم بالمجاورة لهم an ce miki dan uwansu ba dan kabilar su ɗaya ba sai dan makwabtaka tsakanin su da su au musaharatihim ko kuma dan sarkuntaka yayo aure a cikin su fi karyatihim a garin su amma wato ba yaren su ɗaya da mutanen garin ba ko kuma ba ƙabilar su ɗaya ba da mutanen ko da ya yayi kama da juna ko suna jin yaren juna ba dai ƙabilar su ɗaya ba haka su malaman tarihi suka faɗa amma annabi hudu kuwa shi yana cikin ƙabilar adawa kamar yadda annabi salihu yana cikin ƙabilar samuda ɗan kabilar su ne amma annabi lutu ba ɗan garin su bane ma aka tura musu kamar yadda su malaman tarihi suka faɗa Ko wadansu kuma sukan ɗauka a kohun su ma kamar yadda wanda yake haka su ma tunda Allah ya ce ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawlihi li yubayyana lahum duk wani manzo da muka tura mun tura shi ne da yaran mutanen sa kaga wannan aya amma ce eh, sai khususun da shine قالوا في سيدة إني لعملكم من القليل lallai ni ina cikin masu kin aikin alkali ne wanda waɗanda suke kin abu akan ce kana yakli idan mutum ya ki abu wato masdarinsa alqila ko alqila'u ma wadda aka rabbuka wa ma kala wato fili bi din su in abu ma'ana kariha shay'a ma wadda aka rabbuka ubangijin ka bai ban kwana da kai ba wa ma kala bai kuma kika ba kamar da kafirai wai da suka ga wahayi yayi jinkiri suka ce yayi kika bakin ka yayi ba akwai hikima da ta Allah ya yi don saukar da wahayi din kuma za a ci gaba da saukar da wahayi kamar da wannan aya take wa take illallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni la amalikum min as-salihin rabbi najjini yace ya ubangiji ka tsamar da ni wa ahali da iyali na mimma ya amaluna daga abin da waɗannan mutane suke aikata ko mimma ya amaluna ay min azabin daga azabar da za ta biyo bayan sakamakon abin da suke aikata Allah zai fa najjinahu wa ahlihi ajma'in sai muka tsamar da shi wa ahlihi da iyalinsa ajma'in gaba daya illa ajusa sai wata tsohuwa guda daya imra'atuhu ita ce matarsa وكانت من جنسهم تميل الى أهلها غيره تعصيه ولم تؤمن به wato ainihin tana karkata zuwa ga abin da ahalinta suke yi na wannan aiki na sabo wato don nuna kishin a girkin asubiya, wato tana gaira gairakan asubiya tana kishi irin kishin kabilanci ko kuma goyon bayan mutanen ta kan abin da suke kai an gane ko walam so min bulur ba ta imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ma aka ce mata ajuz kawai aka ce sai wata tsohuwa ma'ana aka muna nata da wannan kalmar ilzabirin wato eh, ita za tana cikin waɗanda za su yi ragowa cikin azaba ai albasina suna cikin wanda za su yi saura a azaba a halakanaha wato mun halakar da ita kenan sun madammar min akhari Allah ce sannan muka dammara sauran wato muka halakar da sauran ai ahlakanahum muka halakar وأمطرنا عليهم مطرا وساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وبين أمطرنا عليهم مطرا سيمكن مسلوهم yi musu أي هجارة من جملة حجارة من جملة الإهلاك على من كان منهم وعلى من كان منهم ذلك الوقت خارج القرى لسفر أو غيره wato sai muka yi musu ruwan duwatsu daga sama wato wannan daga cikin nau'in halakar da aka ambata a bayan yace ba halakanahu ko kuma isharar zuwa ga halakar da su tun da ya ce fa nadainahu ya nuna sauran halakar da su kenan dan marmar asalin da aka fara halakarwa ne to jumlar ko kuma daga cikin jumlar halakarwar shine ruwan duwatsu da aka musu da sama wanda ya tafi akan dukkan wanda yake cikin su tsakanin wanda yake zaune a cikin gari mutum ko tafiya yayi dutsen da aka aiko dan shi sai ya je ya same shi akan hanya fasa a matsar munzarin wato azabar waɗanda aka yi wa gargadi ta munana almunzari ne waɗanda aka yi wa gargadi aka ja hankalin su kenan ba su ba shi lafazin almatsar yawanci akan yi amfani da kalmar almatsar a ruwan sama musamman dai a larabci ko na daɗin da kuma na yanzu to amma a cikin alkur'ani galibi lafazin almatar yana zuwa ne akan azaba alghayth shine ake amfani da shi a ruwan sama wa huwa alladhi yunazzilu alghaytha min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatahu wa huwa alwaliyyul hamid inna allaha indahu ilmu as-sa'ah wa yunazzilu alghayth wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الغيب هو سبب ko manzo Allah mana yi amfani da shi Allahumma aghithna Allahumma aghithna ma'ana saukar mana da ruwa sama to amma galibi ya zo ne akan azaba amtarna alaihim matara fa sa'a amtarna alaihim min ila akhirih an gane ko amtarna alaihim matara fa sa'a inda fi zalika la aya lalle a cikin haka akwai aya ma'ana dan abin da ke dan hankali وما كان أكثرهم مؤمنين أما ديوان سبتكسن في مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم للي أبنجد الكثير العزيز مبوعي سنكما الرحيم وتوين لك ميدنك ثم ذكر تعالى قصة شعيب قصة تركي أشكي ونن جيري قصة إذا قصة النبي شعيب kar ku manta muna ambata kisoshin nan sama sama saboda duk sun maimaito a baya yawanci kuma da bayani wanda yake gajere ko mai tsawo wani lokacin tsaka tsakiya yasa muke daukan su haka kawai muke yin tarkibi akan mawadi'ul qissa ko kuma mufradat na kalmomi sai ya ba ga wajen bana kazzaba ashabul aikatil mursalin إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين التي كذب أصحاب الأيكة المرسلين wato ashabul aika mutanen da ake ma'abuta garin da ake kira al'aika sun kare ta manzanni to shi lafazin al'aika din ko fi qira'atin bi hadfi alhamzati aw ta qira'a an shafi alhamza kazzaba ashabu laikatil mursalin wa fathihi lam wa to ta shafi alhamza lamun dan ai mata fataha wal ha wato kuma da kuma hauna kankan sa hiya ghayda wato ita ce ghayda ghayda kuma shajarun qurba madiyan wato kamar wani kamar wani plantation ne na bishiyoyi wani kamar wani makekin wuri mai fadi wanda yake duk bishiyoyi to shine ake kira al'aika a cikin harkar larabci wato ma'abuta wannan wuri wanda yake cike da bishiyoyi sun tsare da manzanni wato wannan bishiyoyi kuma suna kusa da garin madaina wa kana shajaruhum ad-dum sunan itacen garin ad-dum fa kullu makanin kadhalika yaqalu lahu ghayda duk garin da yake mai yawan bishiyoyi kafin a cikin sa to taron bishiyoyin ana su da suna ghayda a larabci da ta zain al-mu'jama wa bidat al-mu'jama zainun tun mai dugo dad tun ma mai dugo wato kishiyar ainun watan kuma kishiyar fadun kenan sun kare ta manzanni idh qala lahum shu'aib yayin da annabi shu'aib yace da su ala tattaqun sun ba ku tsorace ubangiji ba mala yace lam yaqul aquhum li'annahu lam yakun minhum annabi shu'aib wato ba dan uwansu bane dan haka ba ce ba idh qala lahum aquhum shu'aib wa kana min ahli qaryati madyan shi a garin madyan yake wancan garin ku ashabul aika wato kusa da madyan ne ba madyan bane a shi dai malamai sun yi sabani kan kin ashabul aika su ne dai mutanen birnin madyan ko daban-daban ne an ruwaito magana daga ikrima maula bin abbas wato ɗaya daga cikin shugabannin tabi'ai masana tafsiri a makka yana da ra'ayin cewa an tura annabi shaibu ne zuwa ga al'ummomi guda biyu al'umma farko mutanen birnin madaina al'umma ta biyu kuma ashabul aisha an fahimta ku sannan ibnu asakir in ba manta ba ya rawaito a cikin littafin sa na tarihi shi ma yana nuna akwai hadisi marfu'i sai dai hadisin da'ifi ne ko da ibnu kasir ya isara zuwa ga da'ifancin sa wanda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an tura annabi da ne zuwa ga al'ummomi guda biyu zuwa ga mutanen birnin madaina suka kafirce masa ake musu azaba sannan kuma aka tura shi zuwa ga ashabul aika to su mutanen birnin madina dan garin su annabin su ne dan haka aka kai waila madina asahum shu'aiba amma ashabul aika tunda ba garin su bane sai kawai aka ce kazzaba ashabul aika til mursalin su kana lahum shu'aibul ba sai su kana lahum aqum shu'aibul ba kamar yadda nan gurin ba ya dauki wannan ra'ayi ina fata an fahimta to amma wacce magana ta ikrama maulid abbas magana ce mai rauni sannan kuma wancan hadisi da aka dingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ibn Asakir rawaito shi ba hadisi ne wanda yake da'ifi dukkan su kowanne da ta kuma bai da hujja ya rike kawai a kalli yakin ayoyin a kalli yakin ayoyin da aka ce wa ila madina kawo su ba me da me annabi ya ce wa wannan mutanen sannan a kalli jerin ayoyin da aka ce kazzaba ashabul aikatul mursalin a ga me da me annabi ya ce wannan mutanen shin kalmomin da ya faɗa anan su ne akan ko kuma daban-daban ne dan mu tantance al'umma sai ce ko kuma al'umma biyu yanzu sai ku sa ni kallon kalmomin kar ku manta mun karanta na mutanen madina a cikin suratul hud da fadin ina ba dan fahimta to sai mu kalli wannan anan kuma za mu dan tunowa kan waɗancan ayoyi dan mu mu karana sai mu gani kin al'umma biyu ce ko al'umma ɗaya ce yace wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajra ila ala rabbil alamin daga nan sai ce أوفوا الكيل الكيل ولا تكونوا من المفسدين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين إيش رسول أوفوا الكيلة كلنك سكمودوا أي أتموه كسكتي وهذا يدل على أنهم متمدنون لوجود التجارة فيهم والخيانة فيها ما ليس cikin cewa ku suka mudu idan kun tashi in awo wannan na nuna mutanen yan birni ne ba yan kauye ba domin gashi hasana da saye da sayarwa sannan kuma yawanci a cikin mudu ake samun ha'inci kuma an fi samun shi a binne sama da kawai wala takunu al muqsirin kar ku kasance cikin masu tauye shi ai annakasin da hukumar nas masu tauye haƙƙin mutane wa zinu bil qisas al ku yi awo da sikeli wanda yake daidaitacce wanda baya ragewa mutane haƙƙin su kuma kuma ba zai tauye muku haƙƙin ku ba ay la tunkisuhum min haqqihim shay'a kar ku tawaye musu wani abu cikin haƙƙin su wala ta asaw wala ta bakatu nasu ka ashiya'ahum kada ku tawayewa mutane abubuwan su ay la tunqisuhum min haqqihim shay'a kar ku rage musu wani abu cikin haƙƙin su kenan wala ta asaw fil ardi kar ku za ku barna a cikin ƙasa mufsidina kuna masu barna bil qatl ta hanyar kisa ko waninsa min asiya daga kalmar asiya ne a cikin harshen larabci bi kasrar sa al kai wa sawun din kasra asiya ai asfadakin yayi barna wa mufsidin lafazin mufsidina halun mu'akkiratun li ma'ana amiliha wato kamar hal ne wanda yake karfafa ma'anar la ta'sau wa hada yadullu ala annahum fihim al-lusus wal muharibun malai ce wannan ya nuna a cikin akwai barayi sannan akwai fashi da wala fasadi a ban kasa dan yana daga cikin abin da zai shiga ma'anan fasadi a ban kasa fashi da makami ko shaka babu fasadi sai kuma yace wattaqul ladhi khalaqakum wal jibillatal قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فيتي رسول واتقوا الذي خلقكم ku tsoraci wanda ya halitta ku shine ubangiji wal jibillata al-awwalin kuma shine ya halitta halitta farko daidai da fadan sa ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qabl lafazin al-jibilla yana nufin halitta wa laqad adalla minkum jibillan kathira ko jubullan kathira ko jubulan kathira dai ma'anar sa halitta afalam takunu ta'qilun wattaqul ladhi khalaqakum ku tsorace wanda ya halitte ku wal da halittun farko da suka wuce a tarihi kafin qalu sai suka ji shi inna ma anta minal musahharin lalle kai din kana cikin waɗanda suke mahaukata waɗanda suke motsatsu an musu sihiri wa ma anta illa basharun misluna kai fa ba kowa kake waface mutum irin a tawbil wayu ma sun zo da wawun wa ma anta lidalalati ala annahu jami'un baina wasfaini munafiyin lil risala suna son su ce waɗannan siffofi nasa guda biyu sun ci karo da da'awar annabta mubalaga tan fi takzibi suna son su kai makura kenan wajen kare tafi wal wasfani sufofin guda biyu kuma kuma kaunuhu min al musaharin wa kaunuhu bashara wato gaka mutum wanda bai kamata annabi ya zama mutum ba sannan kuma a cikin mutanen mamara hankali wanda ko da a samu mutum annabi bai kuma ya zanto motsuwa ba ya rauna anna kullu minhum kafin fi irin irsala suna ganin kowace sifa daya cikin waɗannan guda biyun ta isa sa zama manzo ba idan ya tare duka guda biyun ma'ana suna so su ce kai ga ka kaza kuma ga ka kaza shi yasa wa ma anta illa basharun misluna ma'ana adabi na kan wancan abin da ya wuce a baya ولو قطعوا بوصفه بالكذب وبنن menene fi mana irtara fa kaifa yastama suka ce wa in nadhunnuka lamin al-kadhibin in dan nan bare ce mukaffafatun min sakila wasu muhamma azu abin nufi lalle yadda al'amari yake nadhunnuka min al-kadhibin muna da kankana cikin makarita ay lam yaqta'u bi annahu kadhibun li ma'rifatihim bi sidqi wato sun ce muna da son ba su yanke take yanke ba dan saboda sun san mai ƙarya ne a cikin zuƙa ma sun san shi mai gaskiya ne a cikin su. mai gaskiya ne shi kamar da'awar ce wa risala tun kafin ya dawar annabta ko manzanci walau qata'u bi wasfihi bil kadhibi don inda sun yanke sun ce kai makareci ne lakazzabahum atba'uhum to da mabiyansu ma sun ce a'a maganan ƙarya dai bai kamata ta jibin shi da ita ba haka yake ba da haka sai suka yi dabara suka ce kai muna da san ma dai wannan karin kai kila ƙarya kake ma'ana dabara sai fa asib alaina kisafan min as-saba suka ce ka turo mana da wani yanki na sama mana ya fado a kanmu bi fatihi sin wa qura bi ha ko a ce kisfan ko kisafan ay qit'a wani bangare na samaniya mina sama in kunta min as-sadiqin wato in da gaske ne kai kana cikin waɗanda suke masu gaskiya ka turo mata shi ya faɗo mana sai ce qala rabbi a'lamu bima ta'malun فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم قال سيدي ربي a'lamu bima ta'malun ubangiji na shine mafi sanin me kuke aikatawa in kun cancanta ya sauko muku ta azabar yanzu zai sauko muku in kuma sai gobe ne yafi dacewa da ku ko jibi dai shi ya sani fa kazzabu sai ta karyata annabi shu'aib alaihi salam fa akhadhahum azabu yawmi dhulla sai azabar yini girgije lafazin adh-dhulla girgije azabar wani ne na girgije ta sauka akan su hiya sahabatun adhallatkum ba da harin shadid wato wani girgije ne ya zo ya musu inuwa bayan suna cikin tsananin zafi saba da ya same su amtarat alaihim naran abadadin ruwa ya sauka kawai sai aka musu ruwan wuta fahtaraku duk suka kone innahu kana azabu yawmin azim lalle a cikin lalle wannan azaba ce sai ne wanda yake mai girma ta sauka a kansu to anan wurin kun da abin da ya faɗa musu awful kayla wala takunu lil musrimin wa dhunubil qisas al mustaqim wala tabkhasu an-nasa asya'ahum wala ta'asaw fil ardi mufsidin ya yi umarni da a cika mudu ya yi umarni da a daidaita mi a sikeli na yin awo sannan kuma ya ce kar a sauya mutane hakkin su wala ta fi sanda a kiyaye sannan kuma ya hana fasadi a bankasa la ta asawfil ardu mufsidin waɗannan ababai idan mun kalle su su ne a cikin kisar annabi shu'aibu a wuraren da su da Allah ce wai lamu da na kahu shu'aiba qala ya qabi abdullah ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusul mikyal wal mizan inni arakum bi khairin وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تأسوا في الأرض بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ abin da ya faɗa nan shine faɗa nan wurin ko da cikin wato ainihin a cikin suratul araf ko san abin da aka yi mata nan. wala tufsidu fil ba da islahiha ya faɗa musu karku fasadi a ban kasa yake wala taqaudu بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين تبدا ya هنا فسادي ما dai duk النبي شعيب dai maganar sa ce gaskiya wato da ashabul aika da ashabul madayan duk suna ɗaya ne duk mutanen gari ɗaya ne madayan sunan gari al'aika itacen da ke waye daga garin su ne kawai ina fata an fahimta ya rage na bambanci da aka ambata na azaba cikin suratul araf abinda aka ce ya same su na azaba ar-rajfa fa akhadathum ar-rajfa fa asbahu fi darihim jasimin alladhina kadzabu shu'ayban ka'annama kanu fiha alladhina kadzabu shu'ayban kanu hum al-khasirin rajfa shi ne girgizar a cikin suratul hud an nuna abin da ya same su saiha tsawa daga sama wa akhadhatil ladhina fa كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود كذا فيها دبن درجها أنا تجي سورة الشعراء أنت عذاب يوم الظلة فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم kaga wannan sai nuna kamar daban-daban ne mutane sai ne ibnu kasir yake cewa duk su ne aka wa wannan nau'in azaba sai dai kowace kalma ta dace da mahallin da aka sa cikin alkur'ani a cikin suratul arab da aka magana rajifa girgizar kasa ai sun ce za su kore ta ne daga gari قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا suka ce kai da wanda suka yi imani da kai sai mun kore ku daga nan garin ko kuma ku dawo cikin addinin mu to kaga suna takama da gari suna takama da kasa to tun da kasa suke takama abin da ya biyo baya bayan an ambaci kaza da kaza da kaza da kaza fa akhadhakum ar-rajfat dan gari kenan ba sai girgizar kasa ta kama su sai ne su a gari ina fata an fahimta kaga takama da kasa ya kare ki amma a cikin suratul hud wato magana suka yi sarai ne da rashin kunya suka ce ya sha'ibu ma na fuku kathira mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa wa laula rahatuka larjamna wa ma anta alaina bi aziz fa ma fahimtar abin da kake faɗa sake wani ta miji wani kace muna ganin kai cikin mu kana cikin masu rauni ba dan dangin ka da mutanen ka daje ka kaza ne kaga wannan magana ce asalawatuka ta'muruka an natruka ma yabudu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rahim yanzu sallar ka sai ka yi maka shimta na cewa ka zo ka hana mu bautawa abinda iyayen mu suka bautawa ko ka hana mu yi abinda wanda dama cikin dukiyar mu innaka la antal halimur rashid sannunka mai juriya siriyayye sannunka kada da tsaye suke masa hmm? mai juriya na wa'azi da siriyayye sannu kaga wanda maganganu da rashin kunya to wannan sai dace a yi musu tsawa ke eh, sa wa akadatul ladzina zalamu sai'a tunda su ma magana suke da rashin kunya wanda ya rashin kunya ba sai a masa tsawa ba to kaga a cikin suratul shu'ara kuma ga tsaye suka yi masa da ibili suka ce asqit alina kisfan min kisfan min sama rubto mana sama kaga sama ta yi muku yawa to a asazahum azabu yawmi zulla girgije kafin a bisan sama wani bangare na daga saman ba can saman da kuka nema ba girgije asazahum azabu yawmi zulla innahu kana azabu min azim ibn kasir yake mu'jizar ta alqur'ani kowace kalma an sa ta a mahallin da ya dace a can ar-rajfa a can as-sayha a can azabu yawmin zulla dukkanin su mutanen madina ne dukkanin su dai mutanen annabi shu'aib ne waɗanda suka kafirce masa abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu wanda muka kuskure Allah ya shafe mana ko da yake akwai inna fi aya إن في ذلك وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أبن لما كتاب الزمن دي الله سبحانه وتعالى وإن لما كنت أسكت لكم الله كافي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sakamakon haka ma ba za mu samu dama ansa karban taimako ba sai sati mai zuwa ina nufin na sati sati da muka samu wannan yana tambaya bambanci tsakanin farihin bilha da farihin bilha eh da an ce farihin bilha na da na fasara shine hazaka kan abu matan hituna min ne buyutan farihin wato kuna zana ko kuna tsatsaga wa gidaje daga jikin duwatsu wato ku huda gidaje ku huda duwatsu ku gida farihin kuna masu gwanan cewa kan amma farihin na ha'un ya zama da farin ciki kenan wanda kuma yana iya zama alfahari kamar wala tafrah inna allaha la yuhibbul farihin ko da kanta alfarihu wato na alfahari wala tafrah ana farkai alfahari likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum ba wai farin ciki ba alfahari bambancin su ke wancan na nuna hazaka wancan na nuna alfahari ko ji da kai mai tambaya ta biyu yana magana akan cewa a satin da ya wuce an yi magana akan waɗanda suke kafa hujja da ayin na cikin sautin nisa na halakar cewa sun ya halakar a mata tara an yi magana a kansu to amma ƙarin bayanin da muke nema a nan wurin shi ne idan mutum ce to shi ya yi koyi da annabi da annabi ya auri mata tara shi ma zai yi koyi da annabi ya auri mata tara sai ka ce da shi ayyuka na annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suna kasa su kashi uku kashi na farko cikin ayyukan annabi ma fa'alahu bi muqtadal khalqati wal dibilla abinda annabi ya aiwatar a matsayin sa na halitta abinda annabi ya aiwatar ɗabi'ance ba wai ya so ya tar'anta mutane wani abu ba kamar tashi kamar zama kamar kwanciya kamar kawai ababe na ɗabi'a ina ba za mu fahimta to waɗannan annabi ya su ne a ɗabi'ance yanzu bayan za ka kace duk irin zaman da kake irin zaman da annabi da yake yi tunda zaman ta yayi a matsayin ɗabi'a ba ya karanta mana ba to irin waɗannan ba a ta tilas kai koyi da annabi a cikin sa sai dai idan ka san abin da hadisi ya bayyana na irin waɗannan al'amura sai ka yi don san annabi to kana da nada amma baka ta da a yi, kashi na biyu cikin ayyukan annabi su ne abin da annabi ya aikata don shar'antawa kamar yadda ya yi sallah kamar yadda ya yi azumi kamar yadda ya yi aikin kaga wannan ya nemi mai koyi da shi sallah ya ce sallu kamar aikin muni usalli aikin hajji ya ce kuzu an nema na tikra kuma Allah ya nuna mana karkan da kwamfutar sallah uswatun hasan kashi na uku abinda annabi ya aikata a keɓanta shi kaɗai kusursiya ne na shi to duk abin da shi kusursiya ne na shi nan wani ba zai koyi da shi kamar auren mata tara khususiya ne na annabi sallallahu alaihi wasallam mai nuna khususiya ne a cikin tarihin sahabban ba wanda ya aure mace sama da hudu hasali ma gailan lokacin da ya musulunta yana da mace goma manzo Allah ya ce zabu hudu ya saki sauran ya sallama sauran sai da su ba zai ci gaba da rike mata guda goma ba hada a aikata kenan duk sahabban annabi wanda ya aure mace sama da hudu kuma gashi wani ya musulunta da mace goma annabi ya ta masa akan guda hudu kaga khususiyya da lafiya kamar auren ba tare da sadaki ba wannan khususiyya ne na annabi kai yanzu in zaka yi aure dole sai kai sadaki da manzo Allah ya ya ce la nikaha illa bi waliyin wa adali ba za a aure ba dole sai da alwali sai da shaidu Allah kuma ya ce wa atun nisaa sadaqatin sadaqatihin nihla mata ku ba su an samu sunan sadaki an samu sunan al'ajar saboda haka dole sai da saraki annabi ko zai iya aure ba tare da saraki ba kuma zai iya aure ba tare da alwali ba Allah ya daura auren sa da Zainab kai tsaye ba tare da wani abu da ba me yasa wai mutum yana magana dole sai kun kara maka kalma ko kike kalma kalmomin ma ba iya ba take bane ba Allah ya ba da sai an bada wani rage sai mutum yana magana sai kuna rada masa kalmomi wato kamar kuna so kuke ce ka tsake wannan bai dace ba فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا تطلقن وطرا kaga anan gurin Allah ne tsawar auren da Zainab ba tare da alwali ko sadaki kaga wannan khususiya ne dai kai yanzu ba za zo ka ce kai ma Allah ya maka aure da wani dole sai da sadaki da bayani kuma sa ina ne ko da yake ko da yake ka san wadansu daga cikin sufaye suna kishi da annabi suna ganin abin da annabi ya fi sun yi na taba jin wani malami na yake cikin gari yana son sunan unguwar su ma zan faɗa wai ana zaune da wani shehi ne wata rana sai ga wata mace ta zo da goyo kuma an san shi yana da mata guda uku kuma ga wata mace ta zo da goyo da yara tana da ce ai matar ta ce mai kuma aka fitar da ita cikin gida ɗaliban su za su yi masa inkari sai ke ayya aure ta ne a ayyamun lahi wanne ne ayyamun lahi wai da cikin sosai ibrahim da allah ya ce wa zai ayyamun lahi saboda ka so wani ya sa yin aure a ayyamun lad ba wanda ya sani sai su yi auren su da matan su ku haihu su komai a ayyamun lad sannan in sun ga dama su kawo matan cikin ayyamul lad sune <laughs> asabar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a da muke da su ayyamun nasu da na gaba garin mutane suna da wadansu ayyamun nasu za su su kadai su je auren su more su su <laughs> kaga wannan wasa da addini kenan wasa da addini kenan wanda ayyamin lahi fa ake nufi a nan gurin azaba ce fa wa zakkahu bi ayyamin la inna fi zalika la ayatin li kulli sabar sun zai suka fasara da wannan abu mun saboda jahilkan alqur'ani ko son zuciya sai aka fasara da wannan abu daban Allah rufa bana asiri a takaice dai ya dan uwa annabi na da kususiya yana daga cikin kususiyar sa shi ya aure mata da lokaci guda amma dukkan mabiyin annabi annabi ya taƙaita masa akan guda hudu dan haka ba za ka yi ta musu zuwa annabi ba tambaya ta karshe wannan yana cewa ya ji wani malami yana cewa wai koyi da annabi baki ne ke nuna san annabi wannan kaga duk ya tsaya ta ayoyin Allah da Allah ya ce koyi da annabi Allah ta laqad kana lakum fi rasulillahi wanda ya ce ba koyi ba wai koyi ba har ma ya bada misali yake ai gashi kana son kuɗi amma kasu suka kake yi jahilci jahilci ma'ana kai yanzu da kake annabi shine sanda mai kuɗi cewa kuɗi ka ga wannan jami'a sanda mai kuɗi cewa kuɗi shine kai sanda za a ce shine kake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da ɗabi'a ne wannan mutum ya so kuɗi akwai so kuma na ladda kamar mutum ya so ruwan sanyi ana cikin zafi ya so abinci ne na cikin jin yunwa ya so wani abu mai daɗi ko kayan marmari so ne na lanza akwai kuma so na da'a da biyayya saboda fallar wanda ake so shi san da ake wa annabawa shi san su wannan a shafi ɗaya da biyayya duk wanda yake yana san annabawa baya masa biyayya to ƙarya ke ba masoyin annabawa ba masoyin annabi shine wanda yake annabawa biyayya wannan ita ce ka'ida kaga wannan duk suna son su faɗi wannan wai so suke yi shi annabi su so shi kaɗai biyayya kuma su yi wa waɗansu kuma a taji wasu taji a tufarsa ba Allah ya ce a ba annabi kai kai ba za ka bi gobe za ka je ka gobe wallahi duk wanda ya bi ya bi a lahira ba ki ba mun Allah man zalla fi ma in tamassaktum bihi lan tadillu min ba'di abada kitaballahi wa sunnati na bar muku abinda in kun riko da shi ba za ku bata bayan har abada littafin Allah da sunnata dole sai kun ya da littafin Allah da sunnar manzo Allah ka kun yi tsira amma ka zaka ce kawai zaka so annabi ba zaka masa biyayya ba ga shi nan Abu Talib da ya so bai masa biyayya ba ranar tashin kiyama yayin mako masa ba wata ba ya so shi amma bai masa biyayya ba shi so dole sai da biyayya matukar da cewa annabi biyayya ba san ka ba zai maka amfani ya kamata ka gane wannan Allah gane da mu Allah fa'idan ta kaga sai mu tabbata gobe idan Allah ya kai mu akwai dangane da za a yi dan gabatar da wasu bayanai musamman dangane da rikicin da aka yi kwanaki hudu ko biyar da suka wuce a garin Jos a a cikin jihar Plateau musamman garin Yalwan Shandam abubuwa da bakin ciki da take sun faru irin wanda a tarihin Najeriya irin su tsawon faruwa ba duk rikicin da aka yi wallahi ina jin ba wallahi ina jin ba taɓa wani abu mai muni makamancin wanda ya faru daga asabar da wuce zuwa jiya da haka duk malamai da ke karkashin majalisar ta'awun malamai ahlus sunna gaba ɗaya na Kano an yi ittifaki a gobe duk wani karatu da ake a kowane masallaci an dakatar da shi za a zo nan mu haɗu don gabatar da wannan bayani wadansu daga cikin mu ne za su gabatar tsakanin magariba zuwa isa idan Allah ya kai na haka ana gayyatar kowa da kowa ya zo wannan waje kuma duk wanda zai zo zai zo ga galibin taimako don saboda dama an nemi taimako kuma yan sun ba da hadin kai musamman wajen tufafi da sauran ababai da aka nema na taimako gobe ma za a nemi taimako don gaskiya abin yana da bakin ciki sai dai kawai wanda ya zo gobe zai bi menene hakikanin abin da ya wuka akwai dan uwa waɗansu da cikin wa wanda yau dinnan daga wajen suke daga yalwan kan dan suke gobe za mu dan ba su dan lokacin su ke so mana mai faru a wajen Allah shi mu gobe da magariba gobe da magariba gobe da magariba